الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب كراتين دقلتا فيها شر دقلتا فيها فضل الإسلام يا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام باب نجاقيتين إذولوتين يا دقان dawayen yandoci ya zulu tiya daga dawayen musulunci wani yinan na yi tsafo shi be gutsun ya zulhijja 1438 kalenda nigeria na jin daidai be tsafo gwaji beni yana tsagutuwa ci 2017 kalenda miladiya nan man ga babu ma ja fil khuruji an da'wal islam babu ne ga ga yace na bi ya daga dawai musulunci wani wa qawlihi ta'ala da ba na cece latu ne ga ga huwa sammakumul muslimin ce ci ga ya tuna yi ga min qablu ka mi lokacin nana wa fi hadha tunana عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ga nabi sallallahu ga amurukum bi khamsin ne je foro be wuce Allahu amarani bi yinna ce ci gaji mu foro be wuce wuce yo asamu wa shituba wa wa otu wal jihadi wa mawdi jihadi wal wa mawji jira war jama'a wa mulago su jama'a musulmi ji fa innahu man khalafa al jama'a zando ne ga le jama'a banan qaida shibrin ka gwandannina faqad khala ribqat al islami min unuqihi zannan waye musulunci wa daga korubo illa an yarji a inda gonga shi bashan wa man da'a bi da'awa al jahiliya zannan ma ngaji dawayen yandoci mini da wayan jahiliya wani fa innahu min jusa jahannam zanna mini ya cigbatu yana ya jahannama bin wadon fa qala rajulun zabagin da cigan ya rasu rasulallahi ya wata ce ce ci wa in salla kama ji salla wa sama wuci fiyazun wa qala wa sama wuci fiyazun qala anabi gan wa in salla wa sama kawun gaji sallah wace fi fad'u bi da'wallahi efeyi da yi na ceci ye ko allazi sammakumul muslimina na ceci ayi ya ga musulmi almu'minina mu'mini shi ibadallahi wujin ceci na rawawu ahmadu wa tirmidhi al-imam ahmad ga al-imam ga gobe wa qala al-imam tirmidhi hasanun sahih Wafi sahihi kuma da sahih bukhari bai muslimi gabi ga man farakal jama'a zane ga gabe jama'a musulmi ji na kaida shibrin ka gwandani na fama ta wuce ajin na fami ta tuhu jahiliya ajalu ya ajalin jahiliya wa fihi wuce bai da al bai musulmi gabe ne, ko ga bi da'awar jahiliya in ba ya daji dawon jahiliya ji wa ana bayna azhurikum bima da tsakani yebo wa qala abul abbas abul abbas ga abul abbas baba no ja abul abbas al-qurtubi wa gare abul abbas ne abul abbas ibn taymiya ga kullu ma kharaja an da'wal islam ibn taymiya ga yan doro na gazu daga dawai musulunci wannan wal qur'ani wuce daga dawaya alkur'ano na min nasabin ya dangi au baladin ko mai shi au jinsin ko ma jinsin doci au mazhabin ko ma mazhabi au tariqatin ko ma tarika fa huwa min azail jahiliya nana min ya nisba jahiliya jibudan bal lamar ta sama muhajiriyu wa ansariyu kaku na zanwaci daga madina eh, zane jinjira nan wa ansari gan da madina ci kaku na sun waci jin su ma doshi nan al muhajiriyu muhajir muga ya lal muhajirin ne ya yi muhajiru na jo ebe wa ga ya giye kashi wa al ansariyu ansariyu ga ya lal ansar An ansari cijo ebe ewaga yage kashi qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam gam abida wal jahiliyyati wa ana baina azuriku ye ji dawayen jahiliya maguta kani ye mu wa ghadiba li zalika ghadaban shadida annabi ci jin fushi ya ga wuce fushi na da tsanani sarauni nan ko ji gane ko ina di ngole babin ne na wai ganin kya alawo wazo kya alawo na zago kya kiwa yi mini wero kiwa ji mini o nisbabo kiwa defend yo waga cin ali musulmi ne zannan a ga kirkire turu mazabi zannan ja ga kirkire turu tarika zannan ja ga kirkire turu a akida jikakayi sannan shi har zan kere turu ya jide riri ko zanduwa ce ji kiyo zanduwa ce ji fari benu ta ci wani kullu hizbin bi fari hun? man ce daga babu na ruto now ezu duji da ndo doci na ji musulunci na musulunci jin na. duna yana ce ci yana kiyo wa sammakun musulmi na min kabulu wa fi hada حديث ya al-harith al-ashari an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ga ne diga amurukum bi khamsin الله je بهن be guci من amarani bihinna daga babun nan ne laudan na ga she ga na ne be ga na wani daga ba so ya ci bu ngami aje foro be guci so ya ci jini foro biyu wa ma yantiku anil hawa anabi gaga ya tuye ma inu wa illa wahin yuha un fiya sai zane ajaji wa yanan annabi sallallahu alaihi wasallam ga la inni tul qur'an wa misluhu ma'ahu awai qur'an la yani de do shuyi pamba gangani biwi ngama la kana jibril jibril afi wa nu fe cin sunna be annabi sallallahu alaihi wasallam kemne cin qur'anu da yunan ga ya gutsu na jin foro da yi na yi mafari a samu shi tuba wa ta'a wa maulami otu a samu wa ta'a shi tuba wa maulami otu shi tuba ga tsoyici shi tuba ga anabi a mutu ci a mutu ga anabi a fi ullaha wa a fi rasul ya yi mutu ci da mai lami tutucu wa mai yuti rasula ne ga tutuci nan fa kada ta Allah wa mutu a ani dona number two ta'atul wulat sai eh, waga wala ni ofe go shi chiji ka zo ile ngaji lemba ya ce ciwo ma ibn ali ga isma wa atiu wa in amara alaikum abudun habashi ya shi tukpe mai lame tu ka e gaje go shi chi ne habasha ci pajukona annabi sallallahu alaihi sallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajiz iyakum wa muda da satil umur wani amitu soko amitu a nabi kake dana to sun ebogo emilato edo shichiji kele edo sili musulunci ona ale edo shichiwo suru nasi rike mina annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar sai ci ga annabi mu'mini ba ga annabi na jali fa juzman bane na abakar wali annabi ga gannan amma le do shi ciwo suru e do shi ne da babba nan ga mi ga jin na jali fa juzman bane zakazan rike mina sayyidina abakar kanu jajeli nan gaza na jali fa juzman bane biyo sayyidina umar amaliya da shi ciwo through what through shura nga malaka ami sayyidina umar jihadi na sayyidina usman wa na usman la to na ali be zan doci a cike za mu tunani nan mu je to adaji kiyo a caje alu shura za mu ci adaji shura a a choose zero a choose zero do shi ali do shi takani abu a cikin li na usman nga jiga ni ko ko ne je lali do chichi na nga di kiyo nga no no ama iga ke bijiji ati be de do chichi na zan go ti de use ne bin jiga de 40 bi e bi ko e bi e pe mo cha muli ki di che pai un so cha gun ta muli kyo aga mi tu ka cha ala mi tuwa aga mi tu un jiga wallahi mi la tu indi ne mo enu jina jari ama ne de muli ki alogo wani lamarin magada guba nan adikiyo ya mitu na ga yaƙi da alusunnati wal jama'a number 2 sifa kici ugwaye ga shi cujiyo ugwaye ga cuyi musulmi wallan ya ja'ala Allah lil kafirin ala al mu'minina sabila ugwaye ga shi ugwaye ga shi cuyi bayi ugwaye ga bayi ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga lan yufliha qaumun wallu amrahum al mar'a zane shi gallan real ezo shi aladan gwan zagin zane shi adi rabuwa ezo shi ci nwi adi zane jin adalci nan ina ji annaka khalifatan fil arzi yau lati halifata ce kimbo fa fakun bainan nasi ba ku ji takare za an gijo bil haqqi da gaskiya wala tattabi il hawa malam tutu yin zaman ezo shi ci ngwai lu sai zane yi bi ankali nan ngo ji gane ko ngai zane ajiye ci mu. wai za na ji bali gina wa yi gida kan e ya ebe ne gida kan yi edun yadda wa za ya rufi alkalam an salata mini abu a so biyu a ta ya tali e shi ci gan ji zugun wa ki ya fi za na je ilimi da basire da kagbo ina kalu na ya kunu lawal mulku alaina ko jama'a banu isra'ila shi alam tara ila almalai min bani isra'ila wal jama'a bani isra'ila naji iz qalu li nabiyillah ba sanna malikan nuqatil fi sabilillah قال على سيف إن كتب عليكم القتال ألا wa قالوا وما لنا nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina karshe da annabi ya dabi a gagan inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika sai ta taluta lafiya ya suyaye mulki komanda ya ya kuyaye kalu a ga annabi kun lawu mulku alai na lam yuta sa'atan min al-mali a shuda da mun chabe shi sai a umar da wa'anan ashe za a dawo tun shi shahara shahar kayan waje waje pepe waje waje sako waje wo na ya ji kiyo na ya wazo na biya ce ga a inna allaha zada wa alaikun bastatun fil ilimi wa jisun ce ci yi ilimi ce ci mai yukagu yana ka a ashe e wa ilimi na biya gaci eh, a doci ci mu de ilimi mu de experience mu de kiyo kuma ka bai ne ka bace yi bayno da ne ne wa kiyo gaya e da shi cin dena magana tafsirin al-imam al-qurtubi to adwa al-bayan onda karkashi inni ja'ilun fil ardi khalifa a moji telibi etia mas'ala no ki o gaya e da shi cikin fujo ngwa adini utwa ngwa rayi utwa ngwa mutunci utwa ngwa duki utwa ngwa hankali jama'a juju utwa ngwa ji foro be tunguru ka gwaya tungidi allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar sai ga lafiya bi ta cikin bo e la sallah ku yikini e la zakaya amma di fori batu kirki amma kan gwayan da tunje de nan mini yanu goye be ci jina re ci fu ba hukunci da litafiyan su yaci wa ni kun bainahum bima anzalallah mini e na ta ke doce wa ke jimbe nan mu ga ji iqamatul hududu za na ga wa lawa wa ga za me ya lawa ko goy bani wa ku ni sabi za na ne ji la je lawa dibla dari za na kaza fi jin shara ti ga gumi alawa ji kiyo alawa ji 80 da sauransu ko mun gane yan ne ji bani wa ga da kibo ya tune wa ga da cikin fulu nan ebe ci be ganji zugun ene ga Allah alkhairi be gboro le bi aje ma yuji da to adini nan gon afejo ngala de da ya tarufu lil imam al ra'iyati manutun bil maslahati edo ci ngole edo ci e juma idi eku da sauran su bata edo ci ga fe ga nga fe control lamarin nejo ko diga ne wannan ko ẹwà bẹ́ẹ̀ dòtí fújì ní ẹjùbẹ̀ ní yusuf flood members kí ìyá àdìlọ bẹ́ẹ̀ dòtí tí ó àdí àsánmù wà ṣìtúpa wọ̀tọ́ àwà lámìtú wọ́n ti gánà kó wà fẹ́ bá àdúwà yìí ga malayi mama amadu bin ambali ga fudai libin ya da shi a ga lauka da ce da wata mustaja ba ga ji àdúwà nan ga ba su ko ga wani gona ma ji har tuwa yi lafiya sultan ibn shi ya bayo mini yana wake jiya doci wani suku ju nasiha addinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatin nasiha jiya doci ma wani jiya doci abi cicin doci jin ko a kuskuren doci jin ko a lekin doci jin ko a zamban doci jin ko a wani doci ko a binakun doci ti wagabe wazi bawe nga we gata wazi bo wagabe utuba bawe nga we gata utuba bo wagabe ba ne waje talimi nan nga we gaba ci talim bo wagabe ba ne waje kaza na nga wale ko na waje nasiha na ji manhajin ya alu sunnati wal jama'a bayan nasiha ji lo bai da shiya wagabe nasiha je do shi wato lo bu wato bo gidu zanu ci ga ga mu fela hadis yo ganga ne diga ja ne da fala ga kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kalima ya gaskiya bai doci na jiki nan na ji zalunci nan ke inda e bugo wa ya ji tu ba jiwa ci gayi wa zo ni mun ji wa shi ba na wace shi na shi wace fe ce gani na Mm. hmm ìkíni méjì asalafu salihu ya jà ní kíọ adéyí tá a ti lè jẹ́ bẹ̀rẹ̀ mu'amalatu al-hukam mu'amalatu al-hukam ngwe wo wari tá a ti mú ciwa lè bayani ya fi bu egbe shi ci gaji zadidi anabi sallallahu alaihi wasallam ga adiye da shindoro da bai lalau da tsana tan illa wani shawara ya ci guba Wa wani zane yi shawara wani gina wani zane yi shawara da genin so ne yi shara wangi da ana wuce za kirki biyo zo ni ko laji ganewa wuce kiyo wuce za kirki biyo kan za kirkin na wuyu shara wancan yin kirki wuce wa da ni? e zabe ga sayid na ali ni ga sayid na ali kila ne a bakar jibe umaru shi fitinan ne ba ta da zamani fitinan na shebo nga ebo ne ze mi be za be jimi ji nga yi sahabi be be follower sai na bakar be umar wunci shi zamani mi ma e za jege do ji o ji ga yi mabiya mi jonga la fitina na cha shabo ko mun gani so wa ma ji samu ya wa ji ta aya wa gba salla wa junkiya wa gwa wa ba duwa biya eh

sanwe tele ile gan sunna budo do fo kuto be ci ci wa fi gan ma fi ba de mu yan do ci o to de bo pe be ci la jan gan do ci mo wu gan non gai jo zan do ci to no de ki ni ti wa no inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula gan wai gan Allah kiyaye mu to ali asam wa ta'a wal jihad da jihadi ji dole jihadi ji ya tunci ku idan musulunci bu wanda rautu a jihadu fi sabilillah inna la ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna sai tara ya mu'mini shiga da aljanna ya yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun e ku ne ko to e eh, wuza jamai wa ko ji gane ko in a ebogo aya ji be sarawin kaka ya ke kibo eti fadailu ya e jihadu bebe masukun aga ya ga e jihadi tsakanin zibezin tsakanin musulmi be zai e ji musulmi ne kaya kun wuce ganci masukun qatilu fi sabilillahi egu ku da ya kwayo alladhina yuqatilunakum zai ji mai gwene ga yagun wala ta tadu e magi ya katuma now e kuna wa gune bo sokobo number 2 zai ji mai gwene ga wego kan dan wati kai kai da ne yo to gwen ya o se da wa be ko kai muslimi o to we da wu next agai ba zai jihadi mafar edo doshici edo shici al'imamu junatun ya katalu min wara'ihi a mai da shiri yawa ya dulan masa ta fi muku wace wa miri ba su likhali turi bu na biya du wallahi wa aduwakum ya ma ke je imani ngo jira na ku bebe ba su ku zai ya ma ekun na masaka ni musulmi da kafiri yau, kafiri na jima gune na wunji kafiri na jiji lafiya da na, layin la yanhaakum Allahu lil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an taba tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wajin gane ku a mai da shi shi wada masalaci bomb ko da zu ko bomb ko da musulmi zo ko da mandoci shoot ga jihadi ga mu yaji nan wani yin na jijada yin na ba na yaji yin nan ya za ci shaga ya jijada ma da ya doshi ca amma kai ba zai doshi wuji gan liman yefu liman ya anguwa liman masalaci yi bi ma'ana new country ke president ɗin gajin nufi bai imamu juna ya kata limi wa ra'ayi wani a declare jihadi mini ya fiye wula tubu don wuji mini ya fiye individual ga nuna gashin gawa mini wula ashe amiru na ji kiyayen na ji kiyayen ka kafiro ọmọ sun kafira ga adé kafira amana ade musta'mal ade mu'ahad amade ziyo ade harbiyu wani harbiyu ne goye na gawagun mu'ahad na shi bai lafiya wa zano to ya haribi uci da kin yi bana kwo ya president ya ko embassy ya kin nwa wa permission la za wuce gulugu da kin bo ko ga ga da egwu goye ya go go le no ko na to ga ba shi lamin da ko ya ya la wato ne ga yana musulunci wuna ga ba na ja di partner go gbin ko ja do to ma wa ja duro ja duro wo ji ja duro wala kuro jinja hajjuro wo no eh ibnu qayyim class ba hujja ba ta fi zadul ma'ad ai mujalladi ne nicho wajiro bi an bidiya ji hajjuro no le finally ganji zugu jadi ne bi kon da ci make da baganci umarci ga musulunci kan doro ya kunga ya kuma amin annabi ne ga bagai da kuma makire mala ta tamandaushe kala duhu Wasu wasalullah al'ashe ga ba gai da gube mace ba lafiya bai sokwai wani mafumi ya fiye ne ya jihadi na ci agiye fi za kamace wa ganci zuku mafi ba kamace ji fiye musulmi ga libya lo syria lo iraq lo misra lo algeria lo somalia lo sudan ji eastern part of nigeria waleri ne fata ya musulmi ga yawon musulmi yau bebe ganci mazugun egboji ṣíṣe misali gbá ní àgé egboji amùsùn egboji wíkẹ́ ti yà á bọ́ kó ma àgé egboji wíkẹ́ ti oníṣọ́ wọ́n ṣí mi náà ọdẹ nàìjíríà ti náà dúkú èfé láyé kí náà fẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́ dáa bàdé ṣáàgó egboji ne ìgá àti egboji wúwe mẹ́gá àti aṣáàgó èjì ń dáná ní òye zanne ga mu ka ne shi shi a madiya nuje na ngo ne mu tsone ne gaji ye je ne le ya la ya ya ga ga wula da ko to kwa lawa ji hukunci amma mu to shi na je na tuje e na e zaja e ji gubado je gaji ye bugo a wuci gugu ya handu ko la ji ka ma ga ba zo sai shi ke mu ji ga ga za na jinu ya northern and southern protectorate 1914 yana har bai zamani na beji kino har bai zamani na beji independence a ci form yana ne ga ne yanzu a ce ba ga Nigeria ci ba da nan ngo le ko yan waki da zabe so ngai ne ga ga no za ya lafiya a ji discussion zando zando ga ga wuri kiyo amma wa ji ja bi shi shi ya fitina tai ire ke ba mutane ke ba fina ya ne to jiki ne to ko mun gane baka da aga wuce wace za wu wade ne ta su kufa alkiyami ne ga wali hijira bai hijira jin ga wali anin Allah subhanahu wataala inna allazina unga inna allazina tawaffahum almalaikatu zahirina anfusihim ko قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها nga shaki ya tsoye ci gwe feje jiki ya ya ce jijira da ba ngo le ko ga jijira da jijira ji ka ga ji na ya e ji da da ba mun ji jiki yo mun ji jijira ba na mu ajira nun wa da na na ba an yi ke fi na ya e da jijira da shi wanta ba ba da ni bi jijira daga baka na ba sha lo ba sha mun ngo le mun ji ga ba shi e ji musulmi yare a dai ya su da wannan wajen da ajira nura zalunci a nan a malobo alayhi da sahabi ne kina a cibe jijira lo babu a cibe jijira lo madina annabi sa a wasallam mace gol muhajiru man hajira ma na Allah wa an zane jijira ngai zane ga jijira be na sai ci nga kane na amma za shi ga wa jijira ma bo kanu jijira lo gwanta nga buda shi yau ko za ga wa jijira kanan ma nga jijira lo mun ci yin sai dai ko mai duguri ci eh ko za ni ci jijira da goza gwanta Allah kiyaye mu so fale gan ka maka ale diga laula an da kawo maki aka da ni ma aka rajitu kai bane za shi abane ja mun yanzu tuna wa jiki an mun ya zo an mun ya kuma feji bayani ya musulunci ya ko su kwa bela zabe ne ga imani jinan ngo jiga ja ko ale magala ya jirata ba da alfati lakin jihadun wani ya yi jira da wasu mai fatu makka ba ma'ana na ji jira daga makka wani jin lokaci su mai fatu makka ba lakin jihadu wani wani da sun firtun fanfiru amma an gole su in ga ya jin lokaci ba jira lo ba lokaci wale ta ga addini ya yi jiya we ya ji na wadana wani san lokaci mai jiya ya lazo so ya ji musulmi jo uk mai shi da sara shi ya bi shanu. Idea, idea mana. ga wal jama'a ya mai ke lagos sun jama'a fa inna man khalafa al jama'a shibran faqad khala ribqat al islami min unkihi sana ga le jama'a bana zanna waya gbe musulmi na gumba ba tun bana watiya illa an yarje an da gonga a shebasha wa man da'a bidawal jahila fa inna min jusa jahannam wale ga jama'a nan waya ga danna al imam al khattabi litafinu ka ce ga al uzlatu nan ga alfirkatu firkata ne firkatul ara'i wal adiyan wa firkatul ashkas wal abdan yi ga kirkirin ajini da mu yi ga kirkirin yake mu yana kama da mu amma ga ba sai jama'a yana ne bibiyo sahabi yi ga tati wani waga gwasun wuce waga gwasun jama'a ni da wani yana alusunnati wa jama'a yi ga tati wani waga gwasun wuce waga gwasun jama'a ni kiyo jama'a ni da wani wọ́n ti yẹn dàí yá gùn yíyí àti pé tí àkídà sápọ̀ wọ̀gá bí àlè àbọ̀ ti gé gẹ̀lẹ́ yẹn dáná lọ́wọ́ àgọ́wé wàá di kíọ̀ wàá lè jẹ̀mọ́ abá bí gẹ̀gá àjẹmọ́ àtúgá dáná ẹ̀gbìn yẹn lágbàsó dáná ni wọ́n láti gá níwà ẹ̀bọ́n ẹ̀ lánàá ti dánwó kákùnrin yìí gan tí ó ti gan-an fọ́nkì ó máa tọ́ náà sọ láti ọ̀rọ̀ báà. suna soko dokun a gaba soko da suna ne ga wancin didaidiya ebo lillahi la asma wa husna fado biya bai za maga hadi sallah haje na za ngata alulaji ibn sallah haje na za sallah ya mai sallah babu alula idza kuntum min salati faghsilu wujuhakum hadi yakun marafiki zaka ma da madanero idan maga haji to haji nga sai ji sakane so fangan be marwa ga sai ji dole ga wuci didaidiya ibda ubi ma bada Allah bi ko ji gane ko ibe ji bayani ga e na jiya da iga sai kusa na kuma kiba kan doro mare inna salata kan ta lil mu'minina kitaban mawquta amma gan zage ya amina e ga unji dai ba to sabe shi ne sai ya amina nan obi Allah zan ji gaskiya da kalle lale jama'a ba hmm ne ya sun sun gani ya gwai ci shi gani jama'a a bikin eh yin daga jama'a na zan yi da lati agun agbegbe o nge yi ki o nge yi nno to e yi nno to gan aljama'a to a ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga mana alai yoma wa sabi nan bi sayi ta ci na nan nan wale ne aljama'a to nan nga ji ki o nga dono baloji ya khala ribkata islam yuni ki wai mai musunci wa ko rubona waji ke waji fahimta ga waga kula na jiri dan kashi amma wani kiyayen tí kò jí o jí káyọ̀ kó tẹ́fọ́nà ká àwa àríjìyọ sayid náà ní àgàn sayid náà ní sayid náà ní gẹ̀ẹ́tì àwa àríjìyọ hun àgàn faru hun ńgbà káàfin àyẹ̀wò ńgà hun mínà kúfúrì faru káàfin ti gbàgbọ́ abíjọ́ sọ́tà àzìmù kádùrù sọ́lá mọ̀ ọmọdé mi ga jama'a ma kwashi yawo yi kafirin so ma yi kafirin ga yi kafirin na yi wani no ne musulunci wanda hmm, ya zaɗi ga yi kafirin so yi kafirin gani musulunci da zaɓe kiyan ya kayi da ta wa kala rajulu zaba'in da cikin yaro suna wa in salla wa sama kawai ni salla wace fiyazu kala a bi ga wa in salla wa sama fadu bi da wallahi alladhi sammakum yafi bi bi da wa yasukunu yene ko almuslimi na almumini na ibarallah musulmi ji mumini yau yanzu ya mana ya yi musulunci ya zuko yi wasa ma kuma musulmi ne ya musulunci wuce wa tirmidhi wa hasanun sahih fi ngole musulunci na masukun wato musulunci ya zuko yi yo ta ga ya kima musulunci ga wato i da kí wàá gẹ̀rẹ́ tí ń Eh? mọ́. ẹgbẹ́ nígbà Eh. ok. ẹ hmm. eh, kí A eh, jọ eh, mun ji ganewa ga wuce ba ta ne eh, Mm. ga ciwon ga kila aisha a yankin musulmi na tun daga nan musulmi na su kusa dai in yi kini bai zai gan na na yi fahimta boji ko laji ganewa al'imamul barbahari ga al'islamu huwa sunna wa sunnatu hiya al'islamu musulunci gayi sunna sunna sun magayi musulunci number two annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasa taftari ku ummati ngai iftara kat yahudu ala ida wa sabina firqa yahuda ga 71 wa iftara kat nasara ila 72 firqa nasara ma ga 72 wa sataftari ku hadhihi umma lumma na magaga ila 73 firqa da 73 kullu hasina annabi ga patu fina illa waida sai nikece a raki nikece wajo annabi ga ma ana layil yoma wa sahabi annabi bi sahabi miji tati ubona a shawo goyo la no tuena ne bi sahabi ji tanin ko ji gane ku number 2 next level ganci zugu annabi sallallahu alaihi wasallam gan alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin yagwa su sunne ni da sunne khulafa'ur rashidun shi ko mun gane daidai ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga la zalu ta'ifatu min ummati zairin ala alhaqi la yadru man khalafahum wala man khadala ma ta yati tiya mulahum kazalika wai yo jami'a musulunci ga sai kilemu mu'tazila musulunci murji'a musulunci hawariju musulunci turko sufaye musulunci ko kureji na birkete o ga yi mo musulunci kawai wa ma je kai da na wa ni tuye musulunci ona yi ma'ana zane fata daga na musulunci gaji wani ya zandoro hajji ya zandoro yi daga na mano ruwa kun ji kiyayen ruwa wata bi sabila man ana bailiya a mutu ya kuwa da yi ba ya ci nan wata bi sabila man ana ilayya ya koyi sabi a nabi magajin wani fa in amanu bi misli ma amantum bi fakadi dau? aga mi aga imanji bi eri na eji mani bi aga ade bawo ko ji ga anabi ga khairun nasi qarni thumma alladhina yaluna zai da alake daga nan kan kan ji zai ji ami to anan imamu malik ga karsha al'umma na tazwa illa bi ma sallu abi a wani sinyan na ta ne mafarin juna kun ji zamani anabi sahabe ji ga wani kiyo ga wani rifa na nona wa khairu umuri dini ma kana sunnatan ina da alkhairi gamni lamma da ajiyo ne ga sunnana wa sharru umuri mudasatil badai mun ji shari ga su ga kiyo ina ga tsabe ci bidiya gun addini wannan imam maliki nga fa malam yakun yawma izin dinan ina da addini zamani annabi ya ki yawma izin wucin zamani annabi da sahabuji fa kaifa yakun al yawma dinan kiyo shi ga addini nan nan manyan risala ibn abi zaid likai rawani so a gango wallahi mai wato ya koya salafu ilo mukaddi mai risalu ko ji gani ku e eh, bugo su biyo ga indi ne ma musulunci kawai ya gama in eh, musulunci kiwe kiwe liji musulunci bo musulunci rikici so wallahi gani wato ene da ko gaskiya yi bukata yi be ki manhaji ya da ya suna littafi madabu da na ji tiriti ga wuce nan na kaga wa aluba ba man ya ta lai wuce awuwa ya waje a bishi shi wa fe jike wa fe legalize ne bidawun doro ga doro aje ban zan musulunci ku ga wani jo fe wa gaga ngo ji na ko alu sunna je ga alu bidai ji bani ba zu musulunci ba wọ́n yọ ẹranko àmọ́ àtọ̀ sunsunkun alùsùnlẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gẹ́gìdá wa jà ẹnì gan ni kí avidi alùpàdẹ́mi tún ẹ̀nà tó à níbi muhammadu wú náà. wọ́n ti gánà kó ti mẹ́lẹ́ lè gẹ́ yìí ẹni ogun ìwà àlàfọ́kọ̀tì àkọ́wé náà wọ́n dé ìzẹ́yìí mùsùlùmí àná àbí alámùsùlùmí jágò zanufudi tabiligi. sanu suji tijaniya sanu ji kadiriya sanu ji barhamiya sanu ji nakashe bandiya sanu ji awariju sanu ji mutazila sanu ji awarijanci sanu ji murji'a sanu ji karramiya sanu ji kullabiya sanu ji ashaira sanu ji kutubiya sanu ji banna'iya sanu ji fujiyu ba ta musunci magajiyo so ku gobe ne a nga ya nyongo le ga ji dedia ene to mo muhammadu debi ne nga ji kiyo nga wuri bi ci, nga jiki nga wuri bi ci na eh. Eh. eh eh no lo sharu usuli tika da alu sunnati a gangan mali sunni zai sunni a shabi wani sunni wuce ugun ba jifo a ga mani sunni zai e sunni Nga allazi za zukirar tilahwa lai ya ta'asar da shagin minha nga yi za na aga tun bidiya ndoro wani da ta asubanci a bidiya no ko laji ganewa ina ni bi muhammadu tanin bai sahabiyu shi nga waga gwasun kaga wanda ya ilimi wuce cewa dawa kacha oga dago su yan wuci ifo alkiya mi ga dabe ife mu malakan gane ne Allah ya sa mu dace zan wuce lere le go wuli ta sinya da shi ngai mu uziriyo gara ya ga da ga akide pata belita sai akide wa buci da dai wuga sallah da azunyi daga akhlaki zandoro ga duji be ne ma je uziriya zanaga jihani na udami zanaga gani na wagun ga ajina ni Muhammadu jigo ebo ne na ni bi kai wune tauhidi ko mun gane wole ko wage ke yi tawdi aga tawdi maji zugun wala najwa to salla to azun to zakat to aji to akhlaqu da sauransu bal litafi aqida jobe litafi aqida yasu na fa un contain e guta melli e ga iman ya gwala juji billahi malaikati ko tibi no sulu yo milakiri ya gwala gine labun bayni ne which is part 1 part e ga manhaj alaka ki gbe sunnari da ki gbe sunnari da ki gbe sunnari da ki gbe sunnari da ki gbe sunnari da kazayon ngole ko da ga mu'amala sahabi anabi ji alul baiti amru bil ma'rufi nahi anil munkar qadar waji ga na ko takfir da sauran sauransu ngole e ga manajibo adil benna ya last pass ga diskuti ya ga tabiya wangi ji salla be jama'aji da tabiya kirki fe lo janaiza ji fe sazaini fe jan kazan fe jan sallama fe da goya zaji fe daɗiya da sauransu in mai bayyana da mini a kidan sunna ya guta na magai content ya littafin rikin alaqidat alwasita ibn taymiyah kun shiga a kidan sunna tabiya wa gidan wa no a kidan a sunna tabiya wa gidan wa ka gani lokaci da fiso ngoma goma farukar jama'a kai da shibirin famata e, famata famita tuhu jahiliya zane ga gabe jama'in e, kan wayi e, gwandani wuce a sunan tutuyi tutuyen jahiliya le haya ga tutuyen jahiliya wuce lagos a wuce ka kafira ne in jahiliya dai mutlaku a dai muka yadu kashi amma dai jahiliya ne dabe zanu ci wanda be zanno ci anan irin na nabi ga zagaye na fi fika jahiliya nan amma wa ga wala su ga lugawa le jama'a musulmi ba mu galugo wa ba wa anabi muhammadu bama galugo wa ti ape da gun mulki di ci mo galugo wa ne kin wode ton alu muslimi ga we zo we wo ko jiga nya ko gambe shuzuzul masaili kuze wa fil aqd bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli naw'un min al khatar gama ngole zai lagwa sun sunna nan gama lagu kai sai ji sai do manyan sunna ji nga ashabu ha hafizul islam la ashabi jamin hafizul kufrani nga zai ji sunna nan a ga zai fe go sunna sun ga fe go musulunci to aji do ji ashabu ya ja gunu sufa allahi kafirci ya go to na gowa fi abida wal jahiliya wa ala baina azuriku nga ya ji da wa ja kine zamane fayi ne e gayi dabu ga yi to sun zamu ci aja salafi kaci boy e gayi dabu ni ka waja ka ka a can? man los kosiyar ya limamu zabi lati raju mai zango ci biya ga zawo ci ka ne salafi ya salafi buta wuce maje da dia alu sunna wal jama'a aga ike ga alul hadisi aga mai iga alul asaro aga mai iga alfirkatun najiyo aga mai iga ataifotul mansura aga mai keye asalafiyuno ko laji ganewa aga mai keyi e alul asaro aga mai keyi e alul ichibayo gano littafi a ci da jafe luwe na shi biya lo a ci da a su abu da hadisi ya abu usmani su abu ne ka gani eh eh ngole ngole ya ga ga alfirkatu najiya eh ga ga bayi ga lo aljanna ni ene eh jinifi na zai ji a ka ngole za da ji ga gangwe bo ngole a je bidiya sha hmm so arìl bìdẹ́ ìṣìgẹ́ ti súnmọ́ àti arìl wọ̀nyí di wọ́n á bá sọ pé kò fàbí àyín wọ́n á bá sọ pé kò jẹ́ àzába wọ́n yára kó káà máa àzába sókún àbẹ́dà àlìjẹ́ náà ẹgbẹ́ náà àìbẹ́ kí àìbẹ́ tàwíìdì based on kem na bidi aga jiki no nga gando shi dana e gane kpata de mo elaboration amma no time ka kun ya one by one ebe na mai zai mini ga sunna na tabula mutu ya kwai suna yi na wai mini na wuce lawo ga giyo wa ji kinanya ebe ne ya nche shimce mini ga mu salafiya mu yo a gida salaf mu wala mutu na kaga wa kiyan mutu a gida salaf ya suna na wai tiyo na wuce kiyan in ku jani alibro bila kayiki la bila alfas kyo ga ga ne ce ga ga ban da na ko shikenan a jannan alhamdulillah ngan abida wa jalab ngan kala abu labas abu labas gan zanu ba abu labas ga bane ibnu tayyib ya amr ibn abdul halim ko ji gane ko e bone kano to ge gbali ta shin wo ji fahimta yin zai kali ta shin kin waji nufi ibn ajali na ga ga mutafaqu alayhi ina ba ne rawal bukhari muslim amma abul barakati na kamun takal akhbar nan ga ga mutafaqu alayhi nan rawa rawahu ahmad wal bukhari wa muslim wale za ku baba mutafaqu alayhi mutafaqu alayhi ga ga amma ne za nure jiki nan ko kwani ko kai bani mai fatul majid ga ga kala shaykhul islam ga nan wai kwani biyo ibn taymiya ko laji ganewa amma imamu suyuti ga ga kala shaykhul islam ga nan kwani ibn hajar ko waje fiki waɗannan imamun nawawi imamun nawawi shari'in sai muslimu nga lagabe wa kala al-qurtubi ku nga kala abu al-abbas ana pa abu al-abbas al mai tafsir so we pa baba mai man na wu mai tafsir so ka na we pa pe go di wala di la da so muhammad ibn abdulwa banu je kala abu labas ba bani zanu mai kwana kiyo abu labas ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al harrani mun gane no kullu ma kharaja an dawa islam yanzu wannan ajun daga dawayen musulunci wal qur'an gani bi al quran nan min nasabin idza jinis buba dangi au baladin ko shi au jinsin ko jinsi أو مذهب أو مذهب أو طريقة أو طريقة فهو من أزاي الجالي قلت لك فاتا مني إيه؟ من نسبه جاهلية جو بل لما اقتصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين عزولكم وغضب لذلك غضبا شديدا مهاجرين جي مهاجرون جي ansari ga wa ansari shi annabi ga yi daji da ya jali amma gutacin ya yabo wale inna wa ga ga yace ta asubu ila mitu qur'anu ya mitu ila mitu sunna ya mitu ilo tu kirki ya lu ila tun jadi lugwa ya lugwa amma da ibe jiji nga zanan wa jihar ka bai ne za sha kawai ne daga iza sha to buji musulmiya is okay with him kai ga maji za shi a ah, kan gayi musulmi wa jiki yayin wa je da bi an ga wale ya jahiliya yin nan alabi ga la asabiyata fil islam asabiyanci mudan musulunci ba zan ma jinsi gwayiyo fulaniyo afrikanci yiyo pajikoci yiyo igwayi e madabi nasara jiya ngo jiya na ko na ga ya laji to kuje ga dina pajikubu wọ́n lè na jiki a musulunci jin da biyan yi naya. ko kuma mazabi a magana ga mazabi mazabi a dai mazahibul aqdiyya a dai mazahibul fiqhiyya a dai mazahibul sulukiyya ma'ana mazahibul aqdiyya mi wale firakushi mu'tazila murji'a khawariju kullabiyya indiyoyi wale mazahibul fiqhiyya su ku malikiya hanafiya shafi'iyya hanbaliyya zahiriya auza'iyya jaririya huzaimiya an gwale mazaibu ya kijin nan mazaibu ya fikiyu shi ya suluku igan ji zukun ci kiwa suluku ya su faye shi ya zubu shi wato zanduwa ni gai malikiya ni gan ya ji biyu zanduwa ni maji malikiya ne gwawon da biyu a zamanci maka za ka zo yin gole na jiki na ji daidai nisba yi na ji musulunci ya dangane biyu na ko ya zabe shi shi gan wi zando ga yi zala ne is comfortable with him zando wani maji zala ne gwa wanda biyu no musulunci yana na irin na ko laji ganewa sunna wai laimin to kashi wuji suna sunna laimin to ebe ni wudda kungiye ba na wasu lagunji da kirki a yani ko laji ganewa ko ya zabe shi shi ga gaskiya arewa ce a so arewa ji arewa gan waji tun so kaegbo na yi musulmi na wa consider wa eyaji na yi musulmi na wa consider wa amma mission na gwari o mai musulmi na gwada na arewa yi gani wani all is well ngoli ina lo ga waza ko ga ni zafa na lugwa wuyi musulunci ganyen doci kayi ma ndo ko ji gane ne ya gabe da ana to kai da ji gashi ji a tagu e fugalo kikiriki tawonu ala albiru wa taqwa tawonu ala alismi wal udwan isin walo tu kirke ma sun gwale sai ci ba mu amma kai ga sun gwace lo tu kirki kai za ga je da mu guta ce ya sun tu ya ga ga wani ta ci bu go ne za lu su suma ko la ji ganewa na ga lawo ga su wa filo tu kirki e za ga gun ba ce to buji ta ce buda mu lo tu kirki ga tu na za lu ne waje ibo ne ne adalci nan ga dikiyo ga da wannan kul amara rabbi bil qist e bu ga rigbe da mutakani at ta'awunu shar'i e da ja tun ga gwalo kiriki ko amma ga tun gwalo tun de dema e rigbe da mutakani mu gangani be at ta'asubu zanini gani be at tajammu'ul hizbi ko ji fahimta ko ko ya zabe shi ban wato zan duwa ne mini ga kaza kaza a salafiya nan gaskiya za wuce wunji sunna kila qawlu amalu itikadu wata wuta sunno kashi wuta bu a wuta wuta shikenan ko la ji ganewa ko ji ganewa ko shikenan so ba ga bai la tun yo do ka to wannan wa ga long yin na mari wallahu alam bi sawab ilay marji'u wal ma'ab allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu